ya ne ya ne ya ne jami'a gida jami'a gida a taimaka a siya don girman Allah ajiya a jaji ga ruwa ba jami'a gida jami'a gida a taimaka a siya yau watan mu shida ba mu koma makaranta ba a taimaka a siya amma alaikum mai gida aka sai ruwa a taimaka a siya don girman Allah mai gida guda nawa za a baka a ka a siya mai gida yau watan mu shida ba mu koma makaranta ba a taimaka a siya don girman Allah a siya amma alaji a sai ruwa ana ciniki fa wallahi yau da harka akwai harka wallahi guda da za a baki an baki kyauta baba an baki kyauta a sai ruwa fiye wata mai sanyi a taimaka a sai ruwa fiye wata mai sanyi za a sai ruwa fiye wata mai sanyi rabe gida fiye wata mai sanyi yawon tamushi da ba mu koma makaranta ba